akwai mutumin da ya aiki da mahaifinsu sai ya gudu sakamakon ya cuci mahaifin nasu kuma allah ya zo mahaifin nasu da suwa ba dai labarin wannan mutum bayan shekaru aka zo za a rushe wajen da suke yin aiki sai aka tsinci ajiya ta shi wannan mutumin na wasu kaya to sai aka sai da wannan kayan aka kawo musu cewa tun da ya tafi da wata dukiyar mahaifinku ga shi ku rike a matsayin gado na abin da ya ɗaukan muku a kudin mahaifinku to suna taka tsantsanin cewa shin za su iya ɗaukan wannan abin su yi amfani da shi su raba shi a matsayin gado ko kuma bai kamata ba eh to wannan matsalar zafar ce wato idan mutum kana da haƙƙi a kan wani sai ka samu sai dukiyarsa ta faɗo hannunka mm. kana da haƙƙin ka rike haƙƙinka na gwargwadon abin da kake da shi a kansa kana da haƙƙin kai wannan abin nan fatawar malamai malaman malikiya kan wannan shine kan cewa idan dai yin haka ba zai kai ya zuwa ga wato a cutar da kai a dukiyarka ko a cikin mutuncinka ba to babu laifi za ka iya yi to amma kaga wannan suna su akwai matsalar cewar sun san gwargwadon haƙƙin da haƙƙin mahaifin nasu da yake kansa Ah, ba zai halatta a gare su ba su rike wannan abin da aka ba su na dukiyarsa idan ya zamanto ya fi haƙƙin da yake a kansa sau da aka tantance su san haƙƙin da yake kan mahaifinsu mm. wannan za su yi ɗaukan sai zamanto cikin gado sauran abin da kuma ya fi haka sai su yi ma sai su bayar da shi sadaka ga shi wannan mutum wanda yake ah, aka samu dukiyar tasa har aka sayar. الله سكر الخير كي في 3 تفرك الرأي